Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey sai kuma kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da Niya da dalol da kuma nomad fm a kasar ghana ana iya sauraro ta alfa rediyo da ke birnin kumasi masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum jummai ali da mahmud lado da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin bayan kun gama jin labarin duniya muna da rahoto a kan jinyar masu fama da yoyon fitsari da hukumar lura da yawan jama'a ta majalisar ɗinkin duniya tare da goyon bayan ƙasar Kanada da kuma wata ƙungiyar koriya ta fara yi kyauta a jihar borno kada kuma a mance akwai maimaitawa ciki da gaskiya da rahotannin wasu jaridun kasar kamaru da kuma kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu jama'a assalamu alaikum jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki heli ta yi kakausan suka a kan larabawa da ƙasashen musulmi kan kumfar bakin da suke yi dangane da halin da falastinawa ke ciki ba tare da sun ɗauki ƙwararren matakan magance matsalolin rayuwa da falastinawan suka faɗa ba da kuma dafawa shirin zaman lafiya da ake kokarin ah, tabbatarwa a yankin a jiya talata haley ta bayyana hakan a gaban kwamitin sulhu na majalisar tana mai cewa magana ba ta da wuyar yi haley ta kuma ambato kawayen amurka irin su kuwait da turkiya da daɗaɗɗen daular larabawa inda ta ce ba sa taɓuka komai wajen tallafawa hukumar da ke taimakawa 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira unrwa a takaice wacce ke tallafawa falastinawa 'yan gudun hijiran a shekarar da ta gabata iran ba ta baiwa hukumar ko kobo ba haka ma algeria da tunisia in ji jakadiya heli sai dai ta ce akwai kasashen da suka dan tabuka wani abu da suka hada da pakistan da masar da suka ba da dala amurka dubu ashirin ashirin sai kuma oman da ta ba da dala dubu shida da sittin da takwas ta kuma kara da cewa a bara yayin da algeria ta gaza ba da kosisi turkiya kuma ta ba da dala miliyan shida da bakwai amurka ta ba da dala miliyan 364 shugaban amurka donald trump ya yi ikirarin cewa rasha za ta yi kokarin ganin ta taimakawa wa jam'iyyar democrat a zaben 'yan majalisu da za a yi na tsakiyar wa'adi a watan nuwamba lamarin da ya ce zai shafi 'yan takarar jam'iyyar republican da yake marawa baya shugaba trump ya bayyana hakan ne a shafinsa na twitter a jiya talata yana mai cewa ya damu matuka cewa rasha za ta jajirce domin ta yi tasiri a zaben wanda ke tafe Trump ya kuma yi ikirarin cewa bisa la'akari da cewa babu wani shugaban Amurka da ya taɓa nuna matsin lamba ga Rasha kamar sa. Ƙasar ta Rasha za ta goyi bayan 'yan Democrat ne domin babu abin da zai sa su mara mai baya. Wannan ikirari nasa da ke cewa Rasha za ta goyi bayan jam'iyyar Democrat a zaben na shida ga watan Nuwamba ya yi hannun riga da matsayin da hukumomin tattara bayanan sirrin Amurka suka ɗauka ta cewa lallai Rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar na 2016 domin tallafa wa Trump ɗin. a zaben na nuwamba za a yi takarar neman daukacin kujeru 435 na majalisar wakilan ta amurka da kuma kashi daya a cikin uku na kujerun majalisar dattawa batun kudaden haraji shine lamari da ake ganin zai mamaye ganawar da shugaba tom na amurka zai yi da shugaban majalisar kungiyar tarayyar turai jean claude janka a yau laraba janka na ziyara a washington da fatan kungiyar tarayyar turai za ta kauce rikicin kasuwanci ga dangadan ta wajen shawo kan shugaba trump ya jinkirta saka kuɗin haraji mai tsanani kan motoci daga ƙasashen turai ƙudurin kuɗin harajin kan motocin zai iya illa kamfanonin ƙera motoci na jamus waɗanda suke cin kasuwa a halin yanzu shugaban amurka donald trump ya yi barazanar saka kuɗaɗen haraji akan ƙasashen da suka ki tattaunawa da amurka da kyakkyawar niyya yana mai cewa kuɗaɗen harajin su ne maslaha ga matsalolin harkokin cinikayyar duniya kudaden harajin su ne abu mafi a'ala kamar yadda ya rubuta a shafinsa na twitter inda ya kara da cewa ko dai kasar da ta san cewa ta sha kwarar amurka a harkokin kasuwanci ta zo a tattauna ko kuma a maka mata kudaden haraji wannan lamari ne da ba shi da wata wato ba shi da wata wuyar fahimta kamar kuma yadda ake ta yayatawa amurka ce mai kudaden banza da kowa yake zuwa ya wawure komai zai daidaita in ji trump sawa'i gabanin waɗannan kalaman na trump ministan harkokin wajen jamus heiko mas ya ce nahiyar turai ba za ta miƙa wuya ga barazanar ta trump ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau laraba masu kada kuri'a a daukacin ƙasar pakistan sun fita domin zaben sabbin jami'an gwamnatin farar hula hukumar zaben ƙasar ta soke takarar masu neman mukamai da dama bisa dalilai masu yawa ciki har da waɗanda ake zargi da cin hanci da rashawa wasu masu sa ido kan siyasar ƙasar ta pakistan sun ce an nuna rashin adalci wajen ɗaukan wannan mataki domin an soke takarar waɗanda ake ganin za su iya zama barazana ne ga dakarun ƙasar waɗannan labarai sun zo muku daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wakilin sashen hausa haruna dauda biyu ya aiko da rahoton cewa hukumar lura da yawan jama'a ta majalisar ɗinkin duniya tare da goyon bayan ƙasar Kanada, da wata ƙungiyar koriya ta fara yi wa masu fama da ciwon yoyon fitsari jinya kyauta a maiduguri inda wakilin majalisar ɗinkin duniya dr eugene kanyun ke cewa In developed world, there is nothing like fistula anymore, has been completely eliminated. But in Nigeria, uh, we have close to 150,000 women who currently are living with fistula. Dr. Kunye ya ce a kasashen da suka ci gaba babu ma matsalar cutar yoyon fitsari ga mata duk an riga da an kau da su amma a Najeriya ana da kusan mata dubu ɗari da hamsin da ke fama da wannan matsalar na yoyon fitsari. They don't have a smile in their life. Ba su da farin ciki a rayuwarsu kuma hanya kaɗai da za su samu farin ciki a rayuwarsu shine mai musu wannan aiki. Fistula is a big problem. uh, all over Nigeria and uh, also in Bono because of the, the health system. We don't have precise statistics by uh, state, but we know that it is a big problem because maternal mortality in Borno is high. Ciwon yoyon fitsari babban matsala ne a duk faɗin Najeriya, musamman ma a jihar Borno, duk da cewa ba mu da takamaiman ƙididdiga game da wannan matsala a wannan jiha. amma mun san cewa ana samun matsalar mace-mace lokacin haihuwa kuma kun san duk inda ake samun matsalar mace-macen haihuwa dole ne a samu matsalar yoyon fitsari da kuma tambayi wata mace da ke fama da matsalar wannan yoyon fitsari daga aifu sai na fara ganin na linki sai na samu likita anan asibiti ma na aiku nan asibiti general hospital din nan sai na ga kai yana bin kafa na ce to ni na ga mata na ce dama haka ne idan mutum ya aifu ta ce a'a wannan ba taɓa jiyo bare mu zo asibiti mai konfami sai da na zaka ce mu a VVF ne so aikin ma bai yi a nan ba ba sai aka tura ni zuwa Kano. Kano ma an mun so daya RVF na samu sauki. Sannan aka yi na fusar daya ban samu sauki ba. Amma dai na dina na kwance da sanka. Hajiya Kori Habib da ita ce jami'ar sadarwa na hukumar Majalisar ɗinkin Duniya da ake kira unipa a takaici. A ƙashin gaskiya ba a taɓa yin a ce an zo an taru an lura da mata masu yoyon fitsari ba a nan jihar. Yawanci wato shekaru kamar hudu biyar da suka wuce an taɓa gwada gwamnatin ta ɗauki nauyin yi sai kuma ta tsaya tana tambayan jama'a su biya kuɗi sai kuma don mu nuna dai cewa da a cikin najeriya nan shi wannan cuta yana nan wuri da yawa ba nan kaɗai ba sai muka ce to bari mu zo da ƙwararru daga ƙasashen waje mu haɗa da doktoci da suke cikin jiha najeriya su zo su taimaka su tallafa don a yi musu gyara to in son samu ne a ce an gyara ɗari 150 din nan amma mu a zaton mu za a samu fiye da ɗari da 150 a nan jihar Borno tsakanin jiya da yau an samu mata kaman kusan tamanin da biyar da suka zo yanzu suka yi rajista to wannan ma na farin kwana ɗaya kenan kasar Canada da Koriya da hukumar majalisar ɗinkin duniya UAPA ne dai suka ɗauki nauyin gudanar da wannan aiki ga waɗannan mata kyauta Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahi. An jima kaɗan za mu gabatar da maimaita a ciki da gaskiya. To amma a halin yanzu a ci gaba da shakata da wannan waka ta likitoci. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ya ciwo gobe Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwaɓe azaba gobe Daji ya faɗai ce, fa baka yau gobe dan ka bashi yake so. masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai zan gaida likitoci ba dan kudi suke ba ba dan kudi suke ba To lokaci ya yi da za mu gabatar da maimaitawa ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. A yau ma muna jihar Jigawa kan batun zargin da wasu al'ummomin jihar ke yi wa gwamnati na cewa ana ƙoƙarin ƙwace musu filaye da gonakinsu na noma da suka gada tun iyaye da kakanni. kuma suke dogaro da su wajen tafiyar da rayuwarsu. Tun farko dai mun ji korafin kaɗan daga cikin mutanen da wannan tsari ya shafa na kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake da hamshaki mai masana'antu ɗan ƙasar China Mr. Lee ke shirin yi. A wasu ƙananan hukumomi hudu da suka haɗa da gagarawa sulatan karkar da garki da kuma taura. Muka kuma kawo muku hirar da muka yi da mataimakin gwamnan jihar Jigawa, barista Ibrahim Hassan Hadeja. wanda ya ce mutane ne ba su fahimci yadda tsarin shirin wannan masana'anta da gwamnati ke ganin wani ci gaba ne gare ta da kuma al'ummominta da ma ƙasa baki daya. A yau za mu ji tattaunawar da wannan fili ya yi da ɗaya daga cikin mutanen da suka tsara yadda wannan aiki ya kamata ya kasance tun farko. Honorable Shehu Liman wanda a wancan tsohuwar gwamnati na ta gabata shine ɗan majalisa mai wakiltar Kaugama ciyaman a majalisar dokokin jigawa mai kula da harkokin filaye da gidaje wanda shine ya wakilci majalisar dokoki a kan batun shirin masali suna nasir fil hashin dai zan ce wannan tsari da aka yi na zuwa a nemi kamfanuka zuba jari a jihar jigawa an yi shi ne bisa kyakkyawan niyya ta yadda za a amfana a samu kudaden shiga sannan a samar da aikin yi ga wannan matasa na jihar jigawa a wancan lokaci amma shi tsari na karɓar filaye domin yin kowane irin aiki tsari ne wanda yake a kowace gwamnati takan dogara da dokar karɓar filaye ta ƙasa shaƙi cewa land use act a sashe na ɗaya na wannan wannan doka ta ba gwamna ƙarfi wadda cewa shi ne yake da an ba shi amana dukkan filayen da suke cikin wannan jiha domin amfani 'yan najeriya don haka shi kuma sashe na 28 na wannan doka ta faɗi yadda za a karɓi filaye domin yin ayyuka domin amfanin jama'a kuma tsarin mulkin najeriya kashi 44 kashi da cikin baka ya ba wa gwamnati dama ta karɓi fili domin amfanin su jama'ar to a nan bayanin shine akwai sharuɗa na karɓar fili domin amfanin mutane farko dai dole a sanar da su sanar da nan da za a shi ne dole a wayar da kansu cewa menene za a yi a wannan wuri menene amfaninsa a gare su na biyu dole ne a sani nawa ne za a biya diya da kuma in ɗauke mutanen za a yi a samu masu wasu wurare in noma ne in gidaje ne aka cewar an mai da su ta yadda cewa rayuwarsu ba ta galabaita ba na uku wanda shine mafi muhimmanci lalle ne ba dama a karɓi fili gona ko gida na wani kamfani ko mutum karin kansa sai idan don amfanin al'umma ne amma idan za a karba hannun kamfani a ba kamfani doka ba ta ba dama gwamnati ta karba hannun kamfani da ba kamfani ko ta karba a hannun mutum haka ta ba wani mutum ko ta karba hannun mutum ta ba kamfani wannan in aka shiga irin wannan hurumi to ya zama wajibi shi kamfani ya zama cewar zama zai yi da masu wuri domin su yarjejeniya su ciniki ya saya a nan gwamnati tana shigowa ciki a matsayin mai shiga tsakani domin abu ne wanda a ƙarshe zai amfani mutane. To tun da ga sharaɗa ka fayyace ku da kuka zo a wancan lokaci da aka bujiro da wannan zance na shi misali zai zo ya wannan kamfani kuma za a samar da yanayi na samar da noman rake a wannan yanki. Yaya kuka tsara waɗanne sharaɗa kuka bi waɗanne sharaɗa kuka gindayawa a dangane da wannan batu. a Ni a wani lokaci a matsayina na a wakili na kaugama a majalisar dokoki ta jiha zan iya ba da misali da taron da aka yi na zuwan dangote kan wani abu makamancin haka wanda ake magana kan sa gagarawa a mai girma gwamna wannan lokaci a rikusun Lami a con ya kira mai martaba sarkin hadeja da hakimai na kawgama guda hudu da shugaban karamar hukuma da ni a matsayin wakili da shugaba na ti allah na wannan yanki da kuma shugaban manoma an zauna an yi bayani kuma an ba da dama da duk wanda bai fahimta ba ya tambaya kuma a ƙarshe an fahimtar da su babu wani wanda zai rasa gonarsa magana ce ta shi wannan hamshaki mai kuɗi wanda zai sa jari ya zo a auna gonakin mutane shi dan kenan shi kenan a wannan a rijali hmm. ya ba da iri na wannan rake su noma in suka noma a ƙarshe a zo auna abin da suka noma a biya su wannan shine abin da aka ba da umarni aka ce a je su hakimai su sanar da masu umarni daga tai a tara masu gonaki wanda wannan abin zai shafa a fahimtar da su a wayar da kansu akan cewar ba mutumin da zai rasa gonarsa hmm. kan wannan aiki da za a yi hmm. to kaga a gwamnatin abin da muka tsara shi ne shi mai zuba jari ya zo ya zuba jari ya samu ribarsa shi su masu gona masu ƙasa allah ya kawo musu hanyar da a maimakon su noma gero da dawa za su noma rake wanda a ƙarshe an saya zai ninka ninkin ba ninkin amfani da su samu kan gero da dawa da suke noma ko masara to wancan wannan lissafi da kai mana a ƙarƙashin tsarin na dangwata kenan a ƙarƙashin tsarin shi kuma na wannan na mustali iya kuka tsara abu eh, a gaskiya tunda manufa ta gwamnati ba zai yi a bambance da abin da aka tsara kawai gama da dangote da kuma abin da ke hura ga gari mustali ba sai dai wakilan ce canjin gwamnati ya sa su wa'annan da suka zo yanzu su canja tsarin da muka yi kafin watakila ma canjin ne da aka zo na mistari watakila ka gaya mana waɗannan hanyoyin aka bi to amma a wace gaba kuka bar lokacin da gwamnatin ku ta ƙare a wace gaba aka bar shi wannan zance kafin waɗanda suka gada su gaje shi mun bar wayan abubuwa ne akwai hukumar aka kafa da ake kira jiga invest wato kamar wata ma'aikata aka buɗe musamman ta zuba jari aka ba ta hurumi wato na tattaunawa da kamfanunuka da suka su zuba jari kuma Allah da nake jin mustali daga cikin waɗanda suka wannan hukuma wacce take shiga tsakanin gwamnatin jihar jiga ta wannan lokaci da masu zuba jari za a ba da a hekta dubu goma sha biyu ba kuma ba magana bayarwa ba ce a wato an ware ta ta noman rake a wannan yankin amma tsarin da aka ba wa mustali tagwayen tsari ne kamar da ake da shi a kaugama da dangote na cewar babu mutumin da zai rasa filinsa a za a auna gonaki daidai awon gonaka a baka iri ka shuka ka sayarwa shi mai kamfani ta haka kowa ya amfana babu wani wanda ya zama cewar an kuntata masa ko an cuce shi so wannan haka tsarin gwamnati eh, mu aka yi kuma akan haka muka bari ah, amma idan wani suka gaje mu sun canza wannan jadawali ko kuma sun yi wani sabon tsari da su masu kamfani ta wannan kuma a ni ban da masaniya. to amma ai daga baya an zo ana magana kamar wani abu mai kama da biyan diya ga su al'ummomin da suke da wani kai a wannan yanki kana so ka ce ku a tsarin ku ba can biyan diya kenan. babu da zamu gwamnati ta biya diya na farko dai ba ita gwamnati ce za ta karba ba in ka ji ana magana biyan diya in gwamnati za ta karbi fili domin yin aiki na al'umma kamar yin makaranta yin hanya asibiti abu ne wanda ya shafi moriyar wannan al'umma idan wannan aiki ya bi ta gonar mutum za a biya shi diya a gwargwadon irin abin da yake da shi akan wannan fili kamar doka mara tanada da wajibi ne a samu wani filin a bashi ko kuma a biya shi da diya wacce za ta sauƙa masa neman wani filin ya ci gaba da sha'aninsa na noma ko kuma abin da ya shafi muhalli in da za ka duba cewar a zamanin gwamnatinmu an yi gidaje an yi tituna a kusan kowace harkwata ta karamar hukuma na jin a ƙarshe dai bakwai suka rage kafin masauka kuma babu inda aka taɓa haƙƙin wani wajen wani hanyoyi in sun ta gidajen mutane za a zo a yi kisimi a biya mutane haƙƙinsu a ƙalla mana ce maka a wasu wuraren ma mutane suna allah allah wannan hanya tafiye ta wurinsu domin diyar da za a biya su suna iya mai da ma wato ginin da ya fi wanda aka rushe musu da ita wanda ta al'umma ce domin dole ta bada diya ta yadda cewar wanda ya rasa mahallinsa ya zama cewar bai kuntata ba kuma a ƙarshe ma ya zama cewar ma ya mafi son abin da ya faru akan ayin da yake a da wannan shine abin da mu muka bari ba mu bari cewar a karɓi gonakin mutane ba waro kun dai ji yadda ta kasance a batun takaddamar da ke wakana tsakanin gwamnatin jihar jigawa da wasu al'ummominta da ke ƙananan hukumomin gagarawa salatan karkar da garki da kuma taura za mu jingina wannan batu har sai mun samu sabon bayani sannan za mu sake waiwayar wannan batu yanzu a madadin mahmud ibrahim kwari nisar fili hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya to yanzu kuma ga muhammad awal garba wakilin sashen hausa a kasar kamaru zai gabatar da rahotannin da wasu jaridan kasar suka mai da hankali a kai. mu fara shirin jaridun namu ne da jaridar Kamaru Info an da farkon babban labarin ta ta roto mana cewar shugabannin jam'iyyun adawa na kasar jamhuriyar Kamaru sun dunkule waje daya don mika kansu ga shugaban kasar Kamaru Mustabiya kan ya ci gaba da gudanar da mulkin sa na wani wa'adin shekaru biyar cikin su har da ministan ya labarai na kasar Isa ciru mabakari bayan shugaban ya kwashe shekaru 36 yana gudanar da mulkin sa a kasar ta jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Kamarun Tribune an da ita kuma ta ce hukumar zaɓe mai zaman kanta elekan ko election cameroon ta zayyana cewar za ta yi kokari mata gaya ta ga ta cimma burinta wajen gudanar da zaben shugaban ƙasar da za a gudanar ranar bakwai ga watan oktoba 2018 din nan domin ta gudanar da gaskiya a cikin zaben sai kuma jaridar kalara an da ita kuma ta tsegunta mana cewar shugaban jam'iyyar adawa ta mnc maurice kamto yana neman tunkuɗa shugaban majalisar dokokin ƙasar jamhuriyar kamaru ka baya jibrin gidan wakafi kan matsalar ta'addanci a jihar Arewa mai nisa. Sai kuma jaridar Le Gideon ita kuma tambaya ta yi cewar in har gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta tafke sojojin da suke halaka fararen hula a waɗansu bangarorin jihar Arewa mai nisa waɗanda ba su je ba su gani ba. To ko me yasa gwamnati ba za ta kame sojojin da suke yi wa al'umma kisan gilla a jihar Baminda da kuma jihar Boya bangaren 'yan awaren Ingilishin kasar jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar jaridar Jour an da ita ma ta hango da cewar waɗansu 'yan bindiga sun halaka wani limamin cocin katolika a garin mai wuka an da ake fama da tashen hankula na 'yan awaren ingilishin ƙasar jaridar guardians kuma cewa ta yi kungiyar amnesty international ta gaɗe ƙasar serbia da ta daina sayarwa ƙasar jamhuriyar kamaru makamai in ji jaridar jaridar horizon kuma ayyana mana ta yi cewar jam'iyyar bello buba mai gari undp da waɗansu jam'iyyun adawa guda ashirin sun dunkule yauje ɗaya domin miƙawa shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru dama na sake waɗansu shekaru biyar a kan ga mulkin ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridan emergence kuma ta bayyana mana cewar shugaban jam'iyyar mrc maurice kamto ya bayyana aniyarsa na ganin ya kalubalanci shugaba biya a zaben da za a gudanar ranar bakwai ga watan oktoba 2018 din nan domin ya ce al'umman kasar jamhuriyar kamaru suna neman sabon jini kuma da sabon fiska a gwamnatin kasar jaridar nubel expression kuma ta hango mana cewar waɗansu ƙungiyoyin kwato hakkin bil'adama sun fara zargin ministan ya labarai na kasar jamhuriyar kamaru isa jirma bakari kan yanda yake neman rufa wa sojojin ƙasar ta kamaru asiri kan kisan gillan da suke wa al'umma a jihar arewa mai nisan ƙasar muhammad awal garba muryar amurka da ƙasar kamaru to masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraronmu. mu. Assalamu alaikum muri Amurka daga Alhaji Manuru dan uwa mai Allah na garin jiya. Ina kira da 'yan uwana 'yan Najeriya addu'ar duk kai ya Allah duk wanda bai son ci gaban Najeriya Allah ka wace shi to addu'a da ta fara aiki don wasu sanatoci goma sha biyar sun fita daga jam'iyyar abc da 'yan majalisa guda talatin da biyu allah duk wanda zai ida hana talaka da al'umma kasa su ji daɗi suna kawo burin-burin allah ka yi maganin su 'yan najeriya ko kakkaɓe ƙuri'arku 2019 da kun koma sabon canji wallahi ƙasa ta zauna lafiya ta yi bindiga AK-47 ta yi double barrel Allah ka taimaki Najeriya da 'yan Najeriya. Mai magana Musa Shehu Yunusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Canza sheka da wasu 'ya'yan jam'iyyar APC a majalisar wakilai da na dattawa suka yi. Wallahi wallahi ina rantsewa. Ba su canza sheka a kan dan cimma burin talakansu ba. kurin sun canja sheka ne saboda bukatun kansu sun zo jam'iyyar apc suna gani za su yaji kuɗi su yi abin da suka ga dama kuma jam'iyyar apc ba jam'iyya ba ce ta haka dama jam'iyyar pdp ita ta saba wannan abu kuma yanzu wai sun canza sheka zuwa jam'iyyar pdp muna musu addu'a allah ya kiyaye allah ya raka taki gona ubangiji duk wani dan majalisa da yake so ya kawo shugaba muhammadu buhari wani cikas ubangiji allah ya sa daga wannan tafiya ya tafi kenan kar ya a majalisa suna na musa shehu inusa kafin mai sallama ga takaitattun labarai. Ƙasar Congo ta ce ta kawo ƙarshen matsalar ɓarkewar cutar Ebola a ƙasar inda ta ce hanzarin da jami'an kiwon lafiya da hukumar lafiya ta duniya WHO suka nuna shi ya taimaka wajen daƙile cutar jiya talata ita ce rana ta 42 da ba a samu sabon mutum da ya kamu da cutar ba wanda shine tsawon wa'adi na kwanaki 21 a sau biyu da cutar take bayyana a fili ko kuma take kyankyasa da amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta yi kakkausan suka akan larabawa da ƙasashen musulmi kan kumfar baki da suke yi dangane da halin da falasɗinawa ke ciki ba tare da sun ɗauki ƙwararren matakan magance matsalolin rayuwa da falasɗinawan suka faɗa ba da kuma dafa wa shirin zaman lafiya da ake ƙoƙarin tabbatarwa a yankin shugaban amurka donald trump ya yi ikirarin cewa rasha za ta yi kokarin ganin ta taimaka wa jam'iyyar democrat a zaben 'yan majalisu da za a yi na tsakiyar wa'adi a watan nuwamba lamarin da ya ce zai shafi 'yan takarar jam'iyyar republican da yake wa baya ma sauraron da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma da la'asar idan allah ya kamu za ku je sauran abokan aiki da wani sabon shirin a halin yanzu kuwa jimmai alice a madadin sauran abokan aiki nake cewa a wani lafiya.